This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalol da kuma niyya murya arewa. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. jama'a masu saurari assalamu alaikum yanzu ma grace alheri abu ce tare da ladan ibrahim a yawa muke farin cikin jan raga mashiri na wannan hantsi bayan labaran duniya za ku ji ci gaban hira da sahabu ya yi da dan majalisar dattijai suleiman hunkuyi kan ta da jijiyar wuya da ake ci gaba da yi tsakanin 'ya'yan jam'iyyar apc dangane da zaben shugabannin majalisar sai kuma maimaicin ciki da gaskiya na ibrahim alfa amin za mu kawo muku nasiha ramadan da sharhin jaridun arewacin najeriya kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai masu assalamu alaikum a najeriya akalla mutane 40 ne aka kashe a harin baya-bayan nan da kungiyar ta'adda ta kai a arewacin kasar shaidun gani da ido kuma majiyar da majiyar tsaro sun ce wannan harin ya faru ne a wasu ƙauyuka da ke makwabtaka da juna a jihar borno kuma wannan lamari ya faru ne a ranakun litinin da talata mazauna waɗannan ƙauyukan da suka samu damar arcewa sun shaida wa muryar amurka cewa maharan sun shigo musu ne a bisa babur da bas bas kuma suka shiga kona gidaje tare da kashe mutane ba ƙautawa ta da kwaci kayayyakin abinci daga hannun mazauna waɗannan ƙauyukan ɗaya daga cikin mazauna cikin waɗannan ƙauyukan mai suna isa da buru ya ce na gani aka harbe wasu yayin da wasu kuma aka yi musu yankan rago kana yara da mata na cikin waɗanda wannan bala'i ya rutsa da su ko ranar litinin da ta gabata sai da wata kunar bakin wake ta tada bom a kasuwan kifi da ke kusa da masallaci a garin maiduguri fadan gwamnatin jihar borno sai dai kawai yanzu ba wanda ya ɗauki alhakin aikata wannan aika-aikan amma dai ƙungiyar boko haram ita ce ta kwashe shekaru shida tana gasa wa mutanen yankin jihohin arewa maso gabas aya a hannu kwanan nan kungiyar boko haram ta kara ƙaimi wajen kai hare-haren da take yi musamman ganin cewa sabon shugaban najeriya muhammadu buhari ya umarci babban rundunar sojan kasar ta matsa da hedkwatanta daga abuja zuwa maiduguri inda nan ne tungan 'yan boko haram din dakarun da ke karkashin jagorancin kurdawa a syria sun kwace wani birni da a da ya taba zama hannun kungiyar isil a yankunan da suke na kaiwa ga ainihin babban headquarter inda kungiyar ta isil take da karfi mayakan na kurdawa da suke da goyon bayan sojojin sama da amurka ke wa jagoranci da wani bangare na 'yan tawaye suka ce sun kwace garin insa a jiya talata a awoyi bayan da dakarun suka kwace wasu muhimman sansanin soja da ke arewacin syria kungiyar nan ta syria da ake kira turanci observatory for human rights ta bayyana cewa ƙungiyar ta janye gaba ɗaya daga garin na insa sai dai mai magana da yawan kudan reuters zeglis ya bayyana cewa ko baya ga kwace wannan gari na ai insa haka kuma an sun kubutar da mutane da yawa da ke kewaye da wannan gari wanda yake tsakanin hasaka da aleppo sai dai kawai yanzu ma'aikatan tsaron amurka ba ta tabbatar da kwace wannan garin na sa ba ko kuma bataliya ta 99 a ya fada hannun 'yan yakin kurdawan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc a jiya ne manyan-manyan jami'an tawagar majalisar ɗinkin duniya a ƙasar mali suka buƙaci kwamitin tsaro ta majalisar da ta samarwa ƙasar wani kaso mai tsoka biyo bayan yarjejeniyar da suka cimwa da 'yan tawayen azbinawa mongi hamdi ya buƙaci kwamitin da ya gaggauta samarwa ƙasar ta mali da kuɗin da za ta yi amfani da su wajen bunƙasa samar da ruwan sha inganta makarantu da ma hasken wutar lantarki hamda ya ce samar da ababen mawa rayuwa ya zame wajibi domin ko yanzu dubban 'yan gudun hijira da suka bar ƙasar za su fara kwarara zuwa gida ya ce yanzu kara gina ababen mawa rayuwa har sai ya fi wahala bisa ga lalata su ya ci gaba da cewa wannan yarjejeniya a arewacin ƙasar zai zame wani babban matsala da ba wanda ka iya bayyana abin da ka iya faruwa game da harkokin tsaro a yankin. hamda ya ce arewacin ƙasar ta mali yana da matsanancin yanayi kuma babu ababen mawa rayuwa a yankin wanda kuma wannan babban kalubale ne ga majalisar ɗinkin duniya na ƙoƙarinta wajen ganin ta samar da zaman lafiya a yankin yanzu haka dai ƙasar ta mali ta sa hannu a wani shirin shiga tsakanin da ƙasar algeria ta shiga ta da 'yan tawayen azbinawa da ma masu mara mata baya akan gwamnatin ƙasar waɗanda suka suke cewa gwamnatin kasar ta jingine su a gefe guda kuma an yi biris da bukatunsu sai dai ba wannan ne karo na farko da aka kulla irin wannan yarjejeniyar ba amma lamarin sai ya su kurkuce daga bisani a shekarar da goma sha biyu ne dai rikici ya balle a kasar ta mali wanda ya dalilin juyin mulkin wanda ya sa azbinawa kwace wasu muhimman birane a arewacin kasar kafin a fitattake su 'yan majalisar dokokin jihar south carolina da ke nan amurka sun amince su tattauna akan su cire tutar nan a harabar majalisar dokokin jihar biyu bayan roƙon da gwamnan jihar ta yi wato niki hali tutar wadda ke nasaba da mulkin kama karya da aka yi wa baƙaƙe a nan amurka shekaru da yawa da suka gabata jiya talata ne dai ɗaruruwan masu zanga-zanga suka cika harabar majalisar na ginin majalisar na charleston suna rera wakan cewa sai a cire wannan tutar a gaban majalisar dokoki suna cewa a sauke wannan tutar masu zanga-zanga sun buƙaci a daina kafa wannan tutar wanda a cewarsu ci gaba da nuna alama ce ta tursasawa da bautar da baƙaƙe da aka yi a wani lokaci can baya gwamna hali ta ce za ta gayyaci 'yan majalisar jihar da su zo domin su tattauna da ita musamman akan wannan batu na ci gaba da barin wannan tuta tsaye a harabar majalisar ta ce duk da yake wasu na kallon tutar abin mutuntawa wasu kuma suna kallon sa ne a matsayin abin da yake tuna musu mummunar tarihi yadda aka gana wa waɗansu baƙaƙe zaba a wani lokaci can baya ko matashin nan da ya harbi a cikin cocin da yake na baƙaƙen amurkawa ne an gan shi da wannan tutar kafin aikata wannan ɗanyen aiki. labaran duniya kenan kuka saurara. ma da labarin mu bude taskar rahotannin namu da batun cece kucin nan da ake tsakanin 'ya'yan jam'iyyar APC dangane da zaben shugabannin majalisar tarayyar Najeriya. dan majalisar dattijai suleiman hunkuyi ya bayyana wa abokin aikin masahaba imam aliyu abin da ke ci musu tuwo a ƙwarya game da wannan zaben baya ga zaman da suke yi a zauren majalisa wannan shine karo na farko da sanatocin jam'iyyar apc daga bangarorin biyu wato unity forum da like minds za su zauna a ɗakin taro wuri guda domin su ƙoƙarin warware batun zaben shugabannin nasu saboda har yanzu ba a zaɓi shugaban marasa rinjaye ba tukuna sai taro ya tashi baran-baran. sanata kabiru garba marafa ya ce ba nasarar da saraki ya samu shine ya fi damunsu ba yadda aka gudanar da zaben ne ya saba wa ka'idojinsu mu waye gari mun shigo majalisa kawai sai muka ga an zo da sabon littafi dauke da dokoki wanda ba a bi tsarin yadda shi littafin ya ce a yi gyaran shi ba idan haka ta taso sabanin wadda kuka saba amfani da shi sabanin wanda muka saba amfani da shi na shekara ta 2011 zuwa 15 ba a canja shi ba tunda muka shigo da mu aka yi majalisar nan kuma gwargwadon hali mun zauna a ciki in ma ranar da baka nan ne ah, akwai lokuta da ake fitowa da abin da ake kira hansard wannan hansar yana faɗin abubuwan da aka yi rana bisa rana kullum ga abin da majalisa ta yi ga abin da majalisa ta yi ga abin da majalisa ta yi kamar na wata uku sai a cure lokaci guda a baka domin ka duba in ka ga wani abin da ka ga an sanya wanda bai daidai ba sai ka ce a wannan abin yaushe aka yi shi misali mun duba duka wannan abin nan babu ranar da aka ah, <laughs> gyara ga wannan doka to eh, kin ga akan kuma wannan tsari na wannan littafi aka gudanar da zaɓuɓɓukan da aka gudanar ranar to kin ga idan an gudanar da zaɓe a kan dokan da babu ta kin ga duk abin da aka gudanar bai da tasiri bai yi ba daga dukkan alamu har yanzu tsuguno ba ta ƙare ba domin uwar jam'iyya na taro 'ya'yanta ma na taro akan wannan batu na shugabanci madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya To madalla da Madina ba dai wannan muka so mu kawo muku ba amma dai kuma sai ka ci faduwa ta zo daidai da rama daidai da zama domin batun da yake nan da ake yi. To kafin mu ci gaba bari mu karama marigayi Alhaji Adamu Dan Maraya Jos da waka talaka. Mazan Allah magani, annabin Allah na magani, talakawa ma na magani, kwa don tilar makula da su. na jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. Ka zaga cikin Lagos kuma ga ga laina shin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da fe jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talaka ba ya shiga shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai dama su da yake shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da to Allah ji kan maza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma agogo na Washington na cewa karfe uku da minti goma sha ɗaya na asuba yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da maimacin ciki da gaskiya. gwamnatin da suka wuce sun ɗauki kuɗi bashi suka raba ma juna Mai magana da gavna ya ce ya kamata a dawo da kuɗin nan kuma muna yin abin da za mu yi mu karɓa ma mutanen nan kuɗinsu yadda abubuwa da muke ganowa yanzu nan dole sai an yi binciken iri wannan magana mulki ne mun yi yau an ce mu ba mu da kirki mun yi abun nan za a zauna za a yi mana iri wannan karya su mafa lokaci na zuwa su ma za su kare sauce da an ce kudin na ya fito na farko karya ne chief press secretary din da ya maganan nan ya fito mani da evidence da ya kawo iri wannan kuɗi eh, office dina da lokacin da nake ssg jama'a assalamu alaikum A yau za mu ɗan jingina batun masu filaye na ƙauyen Firo a jihar Bauchi, waɗanda suke ƙorafin cewa gwamnati ta ware naira miliyan 31 domin biyan su diya, to amma miliyan biyu da wani abu kawai aka ce za a ba su, duk da cewa fiye da rabin filayen nan nasu ne. A yau ɗin za mu shiga cikin wata takaddama ce da ake tafkawa a jihar Niger akan wasu kuɗaɗen da gwamnati sabuwa ta yi zargin cewa gwamnatin da ta shuɗe ta Babangida Aliyu ta je taranto su dubban miliyoyi tana dab da sauka daga kan mulki sai jami'an tsohuwar gwamnatin suka raba ma junansu a cewar jami'an sabuwar gwamnatin kenan kakakin gwamnan na yanzu shi ya fara yin wannan zargi sunana dr ibrahim duba ni ne kakakin gwamnan jihar niger mu shine ba kuɗi gwamnatin da suka wuce sun ɗauki kuɗi bashi suka raba ma juna because sun ce sun ɗauki bashi za su yi aiki da shi ba su yi aikin ba kuɗin nan kuma na mutane ne so yanzu nan abin da muke so mu gaya musu shine muna son kuɗinmu a dawo mana da kuɗinmu kuɗin mutane ne ba nasu ba ne kuɗin nan akwai adadinsu eh adadin a wani bangare kenan just one abin nan local government ministry na local government su suka borrowing uh, eh, 3 point sorry 2.9 billion a ce uku ma dai kawai so kudin nan na mutane ne mun yi magana da gavna ya ce ya kamata a dawo da kudin nan kuma muna yin abun da za mu yi mu karɓa ma mutanen nan kudinsu su in muka samu kuɗin nan za a iya gina hanyoyi da mutane suke bukata za a iya ba su abinci za a iya gyara uh, water bots mu a samu ruwa kowa ya samu ruwa eh, ko da uh, uh, 24 hours ko ba za a samu 24 hours ba a samu dai ko rabin rana dai a ce muna da ruwa a gida sai za a iya sa tanki you know to ba wai mun zo ba ne mu yi bincike yadda abubuwa da muke ganowa yanzu nan dole sai an yi binciken amma ba za mu ce binciken za mu yi ba aiki za mu yi amma wajen da muka je muka gani cewa ya cancanci a yi binciken za yi za karɓa kuɗin nan eh, in kuɗi ne za karɓa in wani abu ne suka gudu da shi za mu karɓa because ko mu ma ba namu ba ne na mutane ne yanzu bayan wannan kuɗin gaba ɗaya jimilla nawa gwamnatin nan ta gada bashi daga tsohuwar gwamnati to lokacin transition mun san cewa 56 billion ne amma abubuwan da muke ganowa yanzu nan da alama ya fi haka nan eh, eh. yanzu wani tabbaci za ku ba mutanen Niger? cewa game da tabbas cewa za ku yi bincike tsakani da Allah kuma kudin nan an dawo da su za a yi aiki da su wa jama'a abu ɗaya ne dai nake so in yi in gaya ma mutane shine mun zo ne mu aiki kuma na san zan iya rantsuwa cewa na san gwamnan nan ya zo ya yi aiki ne because baya bukatan sata allah ya bashi abin da zai bashi kuma mun yi magana over even lokacin campaign na san ya zo ya yi aiki ne abin da ya gama mutane kenan kuma bai canza ra'ayin shi ba so su san cewa akwai tabbas za mu yi musu aiki Dr. Ibrahim Doba kakakin gwamna Abubakar Sani Bello na jihar neja Idris Ndako shi shine tsohon sakataren gwamnatin da ta shuɗe kuma shugaban kwamitin miƙa mulki na wancan gwamnati. A cewarsa duk waɗannan bayanai na kakakin sabon gwamna yarfe ne kawai saboda irin gagarumin aikin da suka yi ma al'ummar jihar Neja a lokacin da suke mulki. To alhamdulillah alhamdulillah kuma alhamdulillah da in Allah ya kai ka wani guri a matsayin iri abubuwa da muyi na mulki kuma ka sauka lafiya sai a tabbata kullu ana alhamdulillah abun nan da mun ji da na ji maganan nan abun ya bani mamaki domin iri wannan magana mulki ne mun yi yau an ce mu ba mu da kirki mun yi abun nan za a zauna za a yi mana iri wannan karya su mafa lokaci na zuwa su za su kare iri wannan abu aka za mu ci gaba a rayuwarmu mu ba yin juna ba ne kuma ko mawakaci ne muke ba za mu diba iri wannan kudi ba na daya na biyu iri wannan eh, albashi da an ce mun je mun dauka kowa a kasan nan ta san cewa tun january na this year federal government na gwamnatin da ya wuce na jonathan sun riga sun rubuta ma duk banks cewa kara a ba kowace jami'a state loan to ina ne mun samu namu har ma hana magana cewa an ba da kudin nan ne eve of our departure ai wannan magana is highly misinformed is so baseless and it's a figment of yanzu kana ne ba ku karɓo bashin wannan biliyan uku da suke magana ba in an ce mun karɓi bashi da waye ne a wa yaushe to wannan ba mu sani ba domin ni dai a matsayina a ssg lokacin kuma na tafiyan komi da talba ke yi na transparency na shi duk abubuwa da za a yi ana discussing a kansu kuma ni ne sakatare na kansu ban ji ban gani ba inda an dauke ba lumman ko kana so a ka dauka bashi a lokacin nan ba bayarwa domin an riga an sa hanawa cewa a ba especially gwamnoni da an gan cewa states din nan ba za su dawo ba sabon mutane za su zo su ci gaba da aikin nan amma a cikin jawabin su an ce har ofis ɗinka an turo kusan naira miliyan 600 duk sanda wannan ba to to ina ma kudin source da an ce kudin na ya fito na farko karya ne to in ba abu a ce an ba wani to da allah ina roke su in sunna wanda chief press din da ya maganan nan ya fito mani da evidence da ya kawo iri wannan kudi eh, office dina da lokacin da nake ssg to me za ka yayi office dina ba kungila office dina ba abun da ake yi da za a ce na kashe kudi a ce an tura irin wannan kudi zuwa na ai wannan blackmail ne me ya kawo to maganan nan tunda kun yi rubutu na an san mulki wato kun ba da takardu a bayanai sun ce ba ku sa wa'annan kudaden ba kuma daga su suka gano ba ka gade akwai wani abu ba wani ba wani abu a ciki ka duba ni ne chairman na transition committee da ya rubuta handover note handover note namu da mun rubuta wallahi tallahi na imani kuma na yi tabbata zan yi rantsuwa cewa ba inda za a iya yi iri wannan handover note is very comprehensive and up to date irin wannan bashi surutun nan da ake yi cewa wai ba sa shi a handover note ba wannan ma bayani ma yanzu nake ji da gurinka ba ilon ba to ya za sa abu in sun gan an yi wani loan su nuna mana domin abin da mun gani a press statement a press release nasu kudin nan da an ce an ba da loan an riga an karbo muna so mu tambaye su a gaya mana waye ne ya karba loan waye ne ya karba loan a yanzu dai sabuwar gwamnatin ta jihar Niger ta ce za ta miƙa wannan batun a gaban hukumar yaƙi da zarmiya ta efcc domin a kira tsohon gwamna Babangida Aliyu a gurfanar da shi ya yi bayanin waɗannan maƙudan kuɗaɗe. Honorable Faki ya ce ba zai sharhi kan wannan ba a kai batun nan duk inda aka ga ya dace a kai. Ku kasance da mu domin jin duk wani abin da ka taso game da wannan batun. A can wani gefen kuma wai shin yaya batun kudaden alawus da sanatoci da 'yan majalisar wakilai suke karɓa ne na tarayya a Najeriya? yaya batun motocin da aka bar ma 'yan majalisar idan har suka biya kashi talatin cikin 100 na kudaden kawai waɗannan na daga cikin batutuwa da muke bin sawunsu kada a manta ana iya aiko mana da duk wani bayani a cikin sirri na almundahana a imel namu na ciki da gaskiya at gmail.com a kasance lafiya. Mm. a gaida Malam Iro. Yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridan Arewacin Najeriya a wannan mako. Da jaridar Blueprint za mu fara sharhin jaridun Arewacin Najeriya na wannan mako. da ɗaya daga cikin manyan labaranta da ya shafi shingen binciken motoci a kan hanya na sojojin Najeriya. jaridar ta ce shugaban najeriya janaral muhammadu buhari ya ba da umarnin cewa sojojin su janye duk wani shingen binciken ababen hawa da suka sanya a kan titunan najeriya jaridar kuma ta ce umarnin ya fara aiki ne a nan take a ɗaya gefen kuma jaridar ta blueprint ta ba da labarin cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya ya nemi goyon bayan 'yan jaridun ƙasar a sabuwar gwamnatinsa domin samun nasarar tafiyar da gwamnatin kamar yadda ake bukata. To ita ma dai jaridar People's Daily da kalaman shugaba Buhari ne ta yi babban labarinta akan abin da ya shafi tattalin arzikin ƙasa. jaridar ta ce a hukumance shugaba buhari ya shiga ofishinsa da ke fadar shugaban ƙasa a abuja sannan ya bayyana cewa babu ko a asusun gwamnatin najeriya A can ɗaya gefen kuma jaridar ta People's Daily ta ɗauko wani labarin da ke nuna cewa a sakamakon rikicin ƙungiyar Boko Haram sanatoci a Najeriya sun buƙaci a samarwa yankin arewa maso gabashin Najeriya ma'aikata mai cin gashin kanta. A nata gefen jaridar Daily Trust da batun harin ƙunar baƙin wake ne ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta. jaridar ta ce wata 'yar kunar bakin wake ta kashe mutane 35 tare da jikkata wasu da dama a birnin maiduguri fadar gwamnatin jihar borno a can cikin jaridar newsline da ke fitowa mako-mako ta yi ɗaya daga cikin labaranta ne da ke ambato gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal yana kira ga direbobin tankar dakon mai da su yi wa allah su rika bin dokokin hanya sau da ƙafa A ƙarshe da jaridar leadership za mu kammala sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako da kuma ɗaya daga cikin labaranta da ke nuna cewa tsohon shugaban majalisar dokokin jihar Yobe ya sake zama shugaban majalisar dokokin jihar ta shidda a yanzu. Jaridar ta ce 'yan majalisar sun sake dawo da Honorable Adamu Dala Dogo a matsayin shugaban majalisar dokokin jihar ta Yobe. mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya to madalla sai kuma nasiha ramadan na'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim eh magana akan maganan zaman lafiya wato addinin musulunci sunansa ma dama islam shine zaman lafiya wato duk wani abin da kake ana yi da sunan musulunci na tada hankali wato son zuciya ne ba abin da musulunci ya kawo ne cikin ƙur'ani Allah madaukakin sarki ya ce duk wani wanda ya kashe rai guda kamar ya kashe dukkan halittan Allah gaba ɗaya ne wani kuma duk wanda ya kokari ya tsirar da rai kamar ya rayar da duk rayukan duniya ne wannan addini da ke kira a kan a yi zaman lafiya a kiyaye mutunci da rai wanda dabba ma ba a yarda mutum ya cutar da shi ba a ce wannan addini ya zamanto ne addini mai kashe mutane ba addinin musulunci wannan son zuciya ne idan siyasa ko kuma wani abu ya shigo cikin addini kada ɗora addini wannan laifi addinin musulunci addini ne zaman lafiya addini ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da makwabtansa in ka duba cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani bayahudi da yake shi boyin annabi sallallahu alaihi wasallam ne da ya rashin lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gaishe shi ina tare da mahaifinsa kaga da annabi sallallahu alaihi wasallam kwadaita masa musulunci ya musulunta bayan haka ya mutu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na gode wa Allah da ya tsirar da wannan bawan Allah saboda ziyara na da kai wurinsa kaga addinin musulunci annabi sallallahu bai zauna da wayannan mutane haka ba zamantakewa wajibi ne Allah ne halice mu in dai za a mutum wa'azi ya zo a hankali ya ji ya bi addini in Allah shi da shi zai karba duk irin hikiman ka da kake da shi baka isa ka shiga cikin zuciyar annabi eh, mutum ka shirin da shi ba tunda babban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ci abincin sa ya girma shine Abu Talib baban sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya mutu yana kafiri bayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da shi ba annabi ya yi da shi kalma kalma guda kul la ilaha illallah kalimatun uhadu laka biha indallah ka faɗi wannan kalma daya zan kai hujja gurin Allah cewa na ji ka faɗa yaki ina tare da kafirai abokanansa suka ki shi yake ya mutu haka ashe zuciyar nan Allah madaukakin sarki shi ke cusa mutum musulunci mutum da sai cusa mutum musulunci ba to madalla sai kuma ra'ayi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho Salamu alaikum mai magana Muhammad Awolo bai yi shi karamar kuma tsoro cikin jihar Bauchi Najeriya. Hakika abin da gwamnan jihar Kaduna in ya kyauta saboda a nan mu jihar Bauchi hukuma da take kula da tsangaya a nan mu karamar hukumar Toro wallahi wallahi akwai malaman da ba ba ka iya gaida iyayensu ballantana su zama malaman bangaya da su ake rarraba kuɗaɗen su ne na kasassu na kasassu kuma su ne masu hankali yawa ba na kasassu ba a nan jihar Bauchi da haka duk gwamnan da yake kar wani gwamnati ba da wannan wani tallafi na watan azumi ko kuma na tafiya baka saboda zaluncin ya yi yawa ina ce ba su ba sa ba mutane mai magana muhammad awali a wajen shi ba kuma to gaskiya gwamnati najeriya na gode biyar kafin mu karkare ga takaitattun labarai a najeriya akalla mutane 40 ne aka kashe a harin baya-bayan nan da kungiyar 'yan ta'adda ta kai a arewacin kasar shaidun gani da ido da kuma majiyar jami'an tsaro sun ce wannan harin ya faru ne a wasu ƙauyuka da ke makwabtaka da juna a jihar borno da ke arewacin najeriya mazauna waɗannan ƙauyukan da suka samu damar arcewa sun wa murya amurka cewa maran sun shigo musu ne bisa babur da bas bas kuma suka shiga kona gidaje da da kashe mutane ba kakkautawa da kwaci kayayyakin abinci daga hannun mazauna waɗannan ƙauyukan ɗaya daga cikin mazauna cikin ƙauyukan mai suna isa da buru ya ce na gani aka harbe wasu yayin da wasu kuma aka yi musu yankan rago to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin baki daya sai kuma da la'asar idan allah ubangiji ya nuna mana ku je mu da wani sabon shiri ciki har da himma ba ta rago na bello habib galadanci yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ladan ibrahim a yawa da ya taya na gabatar da shirin da kuma malam siri da ya haɗa shiri da ba da umarni da injiniyan mu na yau charles hall alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.